har yanzu dai muna tare da ku ya kamata dai karin magana da ake yi ha ya zamana muna jin ma'anarsu da kuma inda ya sa gaba kamar wanda ya zo ya ce mana idan fitsari banza ne ka za ta yi menene ma'anar wannan karin magana to bismillah wato hausa idan suka ce idan fitsari banza ne kaza ta yi ana nufin idan misali kamar ina da kuɗi ana so kai ma kai kokari ka dage da kokari kai ma kai hoɓɓasa da aikin ka kai ma ka samu kuɗin nan kai ma kai irin wannan kokarin da nake misali ina hawa a dai sau kai kuma kana zaune kara zuba baka wani aiki a ce kai ma ka dage ko da ba a dai sau ba ko wani aiki ne na gumin ka ka dinga yi wanda kai ma ka samu wani abu kana dan tanadawa shine hausa suke cewa idan fitsari banza ne kaza ta yi idan ina da wani abu a jikina kai ma kai kokari ka mallaki naka yadda kai ma za ka dinga amfani da wannan abin na wajenka shine abin da hausa suke nufi to alhamdulillah to a jama'a kun gamsu da wannan to masha Allah sai mu je karin magana na gaba wa yake da karin magana da zai ba mu guda ɗaya na hausawa salamu alaikum. Jeji ba a maka hausa suna cewa jeji ba a maka kyaure sai dai mahaukacin kafinta. To jama'a kun ji hausawa na cewa jeji ba a maka kyaure sai dai mahaukacin kafinta. Me ma'anar wannan karin magana? me ake nufi da jeji ba a maka kyaure sai mahaukacin kafinta duk ba wasa a nan gurin to a gaya mana me ake nufi a mana ƙarin bayani akan wannan me ka gane a shi bismillah eh yawwa wato in aka ce jeji ba a maka kyaure sai mahaukacin kafinta ana nufin kenan mai hankali mai hankali kenan idan ya je zai mai geji ga bashi ɗayan sha idan ya ga ya kasha dole ce lokacin kafin ta na wanda baya ji baya gani kenan shine hausawa suka ce mai hankali shi ke gane furfurar tinkiya to mai hankali shi ke gane furfurar tinkiya kun ji abin da aka ce mai hankali shi ke gane furfurar tinkiya me ake nufi salamu alaikum dama ai mara hankali ba zai taba gane furfurar tinkiya ba mai hankali dama ai ya za a iya gane furfurar tinkiya amma mahaukaci zai iya cewa tinkiyar nan tana da furfura <laughs> to akwai wani wani karin bayani akwai mai karin bayani karin magana kowane iri hausawa suka ce sai gani sai hange ka bewar kan kabari juyo a ka fuskar ka juyo zage hausawa suka ce sai gani sai hange ka bewar kanka bari to menene ma'anar sai gani sai hange ka bewar kan kabari eh menene ma'ana ba wanda ya san fasarar wannan karin maganar kabewa ce ta fito akan kabari kuma shi dai taka kabari haramun ne imana bayani yauwa abu ne ya fito akan kabari kaga ba ci ba sha duk wanda ya ce ya sha kuma dama ya san me ya ci ya san kuma me ya sha za ka iya ci ka sha ka mutu za ka iya ci kuma ka rayu to kun ji dai abin da ake nufi wa yake kuma da karin magana to hausa sun ce mai hankali shi ke gane ɗingishin kwaɗo to shi dama kwaɗo kun san tsalle yake tsaltsal to in ya ji ciwo ya za a gane ɗingishinsa eh akwai mai bayani mai hankali shi ke gane ɗinkishin kwaɗo eh. kana da karin magana karin magana to a zo da ɗaiɗe da ɗaiɗe yawa ni karin magana ta shi ne jiya ba yau ba tsohuwa ta gari gan nono to kwanji kuma to shi dai ta tsohuwa ayi wannan lokacin ba su da wannan abubuwa dan tobi suke amfani da shi da fatari me karin magana ka karin magana ta ita ce idan kana cin ƙasa a kiyaye ta shuri to idan kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri kun san ma'anar wannan karin maganar idan kana tsokanar tsokanan mutane ka kiyaye tsokanar wani idan kana taɓa taban kayan mutane ka kiyaye taɓa kayan wani. salamu alaikum wannan fasarar karin magana shine cewa idan har kana ganin kana wasu abubuwa haka suna kyale ka to ni ka kiyaye ni domin ni ba sa'an ka bane abu da babba ya hango yaro ko saman bishiya ba zai gani ba wannan gaskiya ne idan ka ji bahaushe ya ce ma abin da babba ya hango yaro ko ya hau saman bishiya ba zai hango ba suna nufin kamar misali yanzu a ce ana ma magana ko ana ma wani bayani irin cewa ka bar yin abu kaza ko gargadi kana ganin kai irin kai ai ka girma ba za ka daina ba waye waye da sauransu haka to abin da bahaushe yake hango ma gaba bai zama lalle a ce wannan abin da kake aikata a lokacin kuma ka fuskance shi ba saboda shi bahaushe yana yin wata magana sai ma magana yanzu amma in dai babba ne kai baka ankara a lokacin da yake ba maganar gaba mai bi ta taba faruwa da shi shine bahaushe yake cewa abinda babbai hango yaro ko ya hau dala da goron dutse ba zai hango ba zai fahimta ba to ana nufin karka karka yi wani abu ba tare da ka nemi shawarar na gaba da kai ba shine abin da bahaushe yake akwai mai wani ƙarin bayani to akan wannan karin maganar da muke a'a muna san to ƙarin bayani muke so a wannan karin maganar na abin da babba ya hango yaro ko ya hau bishiya ko tsauni ba zai ganshi ba akwai mai ƙarin bayani yawwa ƙarin bayanin shine dama ake cewa yaro ko saman bishiya ya hau abinda da bai hango yaro ba zai hango ba dalili shine dama ai hangen nesan babba da hangen nesan yaro ba zai taba zama ɗaya ba dole babba abin da ya hango yaro ba zai taba hango shi ba idan kuma kaga abin da babba ya hango yaro ya hango shi to abin abin wasa ne ba abin gaske ba to akwai mai wani ƙarin bayani hausa suna cewa da sannu sannu zaren yana zai ja giwa da sannu sannu zaren rana haka yake to eh muna nan akan ƙarin bayani muke nema akan abin da babba ya hango yaro ko ya hau bishiya ba zai gano ba zai hango shi ba akan wannan muke har yanzu assalamu alaikum to ai shi babba da tunaninsa yake aiki shi yasa dole a ce abin da ya hango dole ba zai yaro ba zai gano ba har yanzu dai muna nan akan abin da babba ya hango yaro ko ya hau bishiya ba zai ba abin da babba ya hango yaro ko ya hau kan bishiya ba zai hango ba shi babba ya gajiya ya ga yau ya yi gwagwarmaya ta rayuwa daban-daban wanda at least shi yaron ina kan wannan bai ma fara irin gwagwarmaya da wannan babba ba to duk wani mataki da wannan yaron zai zo already shi wannan babban ya riga ya zo gurin kuma ya huce gurin to abin da isani wannan yaron bai sani ba ko da a ce zai hau kan bisha ko menene to wannan shine kai to akwai mai wani bayani akan abin da yaro abin da babba ya hango yaro ko ya hau dutse ba zai gano shi ba assalamu alaikum abin da babba ya hango yaro ba zai hango ba saboda sa ba iri ɗaya ba ne saboda ya gaje ya gyau ya yi gurmar rayuwa daban-daban muna nan dai akan wannan karin magana abin babba ya hango yaro ko ya hau rimi ba zai gano shi ba kun san dai bishiyar rimi tana da tsaho angry mm. to yawa abin da yake faruwa zan iya yin misali kamar bangaren neman aure haka a ce ina neman budurwa haka to sai iyayena suka hana neman ta sabida su sun san asalin iyayenta da tushenta ni kuma ban sani ba kawai ni kyanta nake gani to sun yi sun yi na bata ni kuma na kina bata to watakila cewa wannan dangin nasu akwai wani abu wanda bai cancanta mu haɗa dangi da su ba iyaye na suka hana ni ni kuma na dage akan cewa lalle ba zan hana ba sai na aure ta to kaga sun san abun da ban sani ba game da ita kenan wannan shi sa suke to tunanin mu ya bambanta to alhamdulillah a gaskiya mun gamsu da wannan bayani kuma mun ji daɗi mutanen da muka tattauna da su muna muna kuma muna godiya ina so ku kasance da gidan talabijin ɗin african tv tv3 domin kallon shirye shiryen su masu ilmantarwa faɗakarwa wa'azantarwa nishaɗantarwa da makamantansu ina fata kun gane wannan duk muna yi ne saboda mu ƙara hassasa yaren hausa a faɗin duniya da kuma jihohinmu da arewacin najeriya da ƙasarmu baki ɗaya Allah ya mana jagora Allah ya taimake mu sunan wannan shiri da muke yi ga ku kuma mun tattauna akan karin magana ne na bahaushe domin shi ka san an ce kayan aro abin banza ne kayan aro baya rufe katara shi yasa muke amfani da kalmomin mu na hausa muke amfani da suturan mu muke amfani da duk wasu abubuwa da suka danganci al'adar mu ta gargajiyar mu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ناكو بابا آري أفريكا تي في تري